يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاستحروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون بنجي يا أيها الذين آمنوا ya waɗanda suka yi imani idza kuntum ila salati idan kun tashi zuwa ga yin sallah fasilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila al-marafiq sannan kuma ku wanke hannayenku ila marafiki wato zuwa gwiwar hannu lafazin al-marafiq jam'i na kalmar al ko al-mirfaq ko ka ce a mufradinsa ko ka ce marfik ala wazni majlis duk yayi wa aydiyakum ila al-marafiq ku wanke hannayenku har ya zuwa ga gwiwar hannu to a nan gurin an ce a wanke hannu zuwa gwiwar hannu abin tambaya a nan shine a wajen wanke hannu din za ka shigar da gwiwa ko ba za ka shigar da ita ba tunda an ce ila al-marafiq wanda ila ɗaya daga cikin ma'anonin ta shine tufidul ghaya idan an ce tufidul ghaya kaga da zaran ka je daidai inda gaba take sai ka tsaya ma'ana ba za ka shigar da gaba ba kenan tunda lafazin ila abin da yake nuna wake wa in kana zo usratin fa nazaratun ila za ka wa mutum jinkiri lokacin da yake cikin talauci da ya samu wadata za ka ci gaba da yin jinkiri za ka ce ba da kayana domin bayan ya riga ya samu ba za ka shiga cikin wani lokaci na wadatar ba kana ci gaba da jinkiri din kaga wannan sai nuna zaya ta jinkirin shi da ila lafazin ila abin da yake nuna wace. to amma siboyi da yake cewa shugaban masu nafawan basra yake cewa lafazin ila akan lura da abin da ya biyo bayansa abin da ya biyo bayan ila idza kana min nau'i ma qablahu fa innahu dakhilun fi al-marfiq sunan shin bangare ne daga cikin bangaren al-aidi da Allah ce faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq almartik gwiwa bangare ne da cikin bangaren hannu ko ba bangare ne da cikin bangaren hannu ba na duk lafazin hannu ya shafi gwiwa din ya shafi kuma hannu gaba daya to tunda abin da yake bayan ila nau'i ne na abin da yake ta to kenan zai shiga ciki amma da inda nau'in sa daban-daban da ba zai shiga ciki kamar da Allah ke wa in kana zu usratin fa nazaratun ila kaga ai maisara daban da wato abin da yake usra saboda haka daban-daban ne don haka ma ba da ila la yadkhulu fi ma qablaha saboda ne nau'an ne mustalifa ne Allah sa kun fahimta wa yadiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum kuma ku shafi kawunan wa arjulakum ila al-ka'bayn sannan kuma ku wanke kafafunku ila al-ka'bayn wato ainihin har zuwa ga idan sawu da ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wamsahu bi ru'usikum alba'u anan sun yi sabani akan ta hal hiya tufidu tabaid aw hiya tufidu al-ilfaq suka ce babun da suke da suke fa'idantar da at abinda suke nufi da wannan magana suna nufin ko ina ka shafa akan ka yayi ko mun kankantar inda ka shafa akai cikin alwala yayi don haka waɗansu daga cikin fukaha'u suka ce da mutum zai taɓa ruwa da kan ɗan yatsunsa ya shafi gashi ɗaya biyu uku na kansa zuwa abin da ya sama ya yi wajen shafar kai ba sai ya shafi kai gaba ɗayansa suka ce don Allah ce hu bi ru'usi abin nufi ku shafi wani bangare na kanku ba dukan kai gaba ɗaya saboda albawa nan gudun littaba'i waɗansu suka ce la alba'u huna tufidul ilfaq ba wa nan gurin tana fa'idatar da al-imsak abinda ake nufi lalle ne ku shafi duk abin da zai shafi sunan ar-ra's duk inda gashi ke fitowa cikin abin da zai ansa sunan ar-ra's sai ka shafe shi sannan shafa ta yi idan mutum zai shafi rabin kansa bai shafi rabin ba bai yi ba haka in ya shafi sulusi ɗaya kusa uku shi ma bai yi ba dole sai ya shafi kai gaba daya domin al-ba'u tufidul imsak to wannan zancen ko shakka babu shine yafi karfi dan shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bada shaida akai manzo Allah ya sai ta baya kafai gaba da wa arjulakum ila al-ka'bayn lafazin wa arjulakum ila al-ka'bayn qira'a guda biyu ce akwai qira'an wa arjulukum ila al-ka'bayn akwai kuma wa arjulakum ila al-ka'bayn shi ne imamu shafi yake cewa wa arjulikum bin nasbi amma rizan ala wato waɗanda suka karanta arjulakum ila al shi shine al-imamu nafi' da Abdullah bin Amir al da al-Imam al-Kisai da kuma Hafs an Asim ibn Abu Nuzul al-Sufi waɗannan su suka karanta wa arzulakum baqiyatul qurra'i sun ce wa arzulikum ila al-ka'bayn to ko shakka ba akwai bambanci yadda muka samu bambancin wasali za mu samu bambancin ma'ana sannan kuma hukunci ma zai canza wato canji uku za mu samu canjin wasali canjin ma'anar aya sannan canjin mai hukunci idan mun ɗauki wa arzulakum kaga mun yi nasaba ke ina fata an fahimta a nan gudun sai zanto ma'anar ta shine lafazin arzul ya zanto ma'tufun ne a akan alwudu fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa arzulakum ila da sannan wamsahu bi hutu, sai zanto akwai takadimar ta'khir ina fata an fahimta Tun tunda nasaba ce sai zanto me hukuncin kafa wankewa ko shafa wankewa tunda wa arjulakum ya zanto ma'tufun ne ala fasilu wujuhakum kaga nasaba ce wa aydiyakum sai zanto wa arjulakum ila al-kabin ma ina ba ta mun amma idan mun tafi kira kira'an wa arjulikum ila al-kabaini to nan ne za mu samu rikici da ka sai waɗansu suka ce wannan ya nuna a ce kafa hukuncinta a cikin alwala shine shafar ta ake ba wanke ta ake aka ce menene dalilin ku suka ce qira'a ta tabbata mutawatira an karanta alqur'ani da cewa wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn sai suka ce sai zanto arjuli ma'tufun ala madha ma'tufun ala ar-ru'us ar-ra's والرأس حكمه المسح وكذلك الرجلين حكمهما المسح ina fata an fahimta to wannan shine rikicin da zai haifar ko mu dauka cewa akwai hukuncin wani kafa a cikin alwala shine shafa ta ake ko wanke ta ake shafa ta ake idan mun tafi kira ruwa rujuli kun in mun tafi kira ruwa rujula kun sai zanto wankewa ake to kira'a guda biyu wanda ko ce mu kira, sai zanto kamar riwayar hadisi ke guda biyu wato kira akwai ta'arudi yanzu kamar ka samu cin karo da juna ne tsakanin wani hadisi da wani hadisi wata aya da wata aya a gani ido sun ci karo da juna dole ka sami yadda zaka warware matsalar su sai eh, idan ka zo wajen fassara ka zauna lafiya in ba haka ba ayoyi sun ci karo da juna kai ya zaka kenan da wacce zaka yi aiki wacce zaka jefar ba ɗaya ta wa dole yi aiki da shi to shine malaman suka ce abinda ake nufi cikin kira'an wa arzulikum ila ka'baini wato ba wai an yi asafi bane ba akan lafazin ar-ra'as dan ya zanto hukuncin ar-rijl shine hukuncin ar-ra'as wato shafa ba haka ake nufi ba a'a lafazin arjuli ya samu nasaba ne lil mujawarati li'annahu jawara al-majrura majruran li'annahu jawara majrura akwai lokacin da kalma ta kan samu wasalin kasa ba dan komai ba dan ta yi makwabtaka da kalmar da take da wasalin kasa din ba dan shine abin da ya kamata a yi mata ba ba dan shine haƙƙin da ya kamata a bata ba abin da Hausa ke cewa zama da madaukin kanwa shine kawo farin kai to a nan gurin li'annaha jawarat al-masjid wato tayi tayi makwabta da tayi makwabtaka da kalmar da take da jarra ita ma sai ta samu sai ta samu jarra na'am ina fata an amma asalin ta ya kamata a ce ne wa arjulakum amma an ce wa arjulakum li mujawarati ar-ru'us wa ar-ru'us wa mujlis amma hukuncin su ba dai bane ba ina ba ta ya rike ko wannan a cikin larabci ko babu masu rahawa su ko karfi ba dai qur'ani ya sauka da shi ba tunda qur'ani ya sauka da shi ai kenan amma akan nemi shaida ta rahawa wani lokaci lil isti'na dan mutum ya sami natsuwa cewa hakan bai saba grammar na larabci bai saba adda ta larabci sanan da ya wajen malami ba wadansu sun yi inkarin kirar amma kira ce tabbatacciya ko kuma sun yi inkarin sun yi inkarin al-kasr ko al-jarr bil mujawarati amma ka'ida ce sananniya ubangiji subhanahu wa ta'ala ce bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuzun a qira'ar nafi shi kadai a wata qira'ar bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuzin ina fata an fahimta idan mun ɗauki qira'ar mahfuzun ba mu da matsala sai zanto na'at ne na wato qur'an mahfuzun idan mun ɗauki mahfuzun ba mu da matsala sai zanto na'at ne na wato alifin qur'anun bal huwa qur'anun mahfuzun fi lawh qur'anun majidun mahfuzun fi lawh haka take na'am amma idan mun dauki qira'a lawhin mahfuzin to menene abin tsarewa din qur'anin ne tsararre ko lawhin ne tsararre oh. <laughs> Alkur'ani da tsare tunda Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna idan fa huwa mahfuz nahnu hafizun wa huwa mahfuzun kuma ga dan mun to anan gurin sai suka ce an ce bal huwa kake da mahfuzun amma anan gurin kusura fi hadhihi alqira'ati lil mujawara لأنه جاور المجرورة عند lauhin. majrur ne mahfuzin ma sai zanto majrurun bil mujawara amma asalin hukuncin sa na'at ne na majidun qur'anun majidun mahfuzun fi lawhi ina fata ku yursalu alaykum aswazun min nar kaga min narin wa nu'atin fala tantasiran akwai kuma yursalu alaykum aswazun min narin wa idan ka dauki qira'ar shiwazun min narin wa nuhasun sai zanto nuhasun ma'tufun ne akan me akan shiwazun يرسل عليكما شواظ من نار ويرسل عليكما نحاس فلا تنتصرن كده اما اذا كانت تكرار يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران نحاس ان سي زنتو منene كسر للمجاورة لأنه جاور النار والنار مجرور ثم في زنتو مجرور سواب من نار ونهاف بمجاورته للمجرور وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وأن القراءة باكرة مثلا لها أما تفكر كراءة الحمد لله وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون في بالجر suka ce yayi mujawara ne da abin da yake majrur bi akwabin kaga majrur ne bil ba wa abarika wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yuzafun wa fakihatin yana bin bi akwabin mimma yatakayyarun wa la hami tayrin mimma yastahun sai dan tuwa hurin inin bil mujawara bil mujawara majrur ne bil mujawara su saboda ka ga baka da matsala a nan duk amfanin wannan walwala shine saboda kar wani ya zo ya kafa ma hujja da kira'ar famsahu wamsahu bi kuma wa arjulikum yace hukuncin kafa ta fa dan in shi a haka suka kafa in shi a ba sa wanke kafa cikin aula ta fa kawai kuma daga cikin hujjojin su wannan kira'a shi yasa na tsawaita wajen taujihin ta da kawo misalai cikin alqur'ani wa in ka ce wa dhalla tuhatul lahmi ma baina munzujin safifa shiwa'in aw qadirin mu'addali kaga safifa shiwa'in aw qadirin da sai ce aw qadiran domin kadiran din nan ma'tufun ala safifa wa safifa maf'ulun wa amiluhu ismul fa'il kine munzujin amma وظل بقاة اللحم ما بين منضج خفيفة سواء أو كثير أو كثيرا مؤجلا وكذا بيت ما تذكري أو كثير مؤجل كذا خفيفة سواء أو كثير كثير كنن سيدنكو مجرور بالمجاورة لأنه جاور سواء وسواء مجرور بالإضافة لأنه مضاف إليه يا فتوى في جفوية بنجي تعالى وامسكوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم kuntum junuban fattahar idan ku kun kasance wato ainihin kuna cikin janaba to shikenan fattahar to sai ku yi tsarki abin ake nufi da sarki anan sai ku yi wanka wa in kuntum marda aw ala safarin amma in kun kasance marasa lafiya ko kuna tafiya aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti ko ɗaya daga cikin ku yaje bayan gida aw la masumun nisaa ko kuma kuka yi jima'i da mata falam tajidu ma'an ba ku samu ruwan da za ku yi wanka ba fa tayammamu sa'idan tayyiban to sai ku yi taimama da wuri wanda yake mai tsarki wuri kyakkyawa famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ku shafi fuskokinku wa aydikum da kuma hannayenku minhu da wannan wurin ubangiji ta halatta ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min harj ubangiji ta'ala baya san ya sanya muku hukunci cikin addinin ku walakin yuridu li yutahhirakum ubangiji ta'ala yana so ne ya tsarkake ku wa li yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun dan yi cika ni'imarsa a gare ku domin ku zanto masu godiya a gare ku kun je mun riga mun faɗa cewa ayar ta yi magana akan al'amura guda uku alwala da wankan janaba da taimama an fahimta ko cikin alwala ta fahimci waɗansu al'amurra waɗansu al'amurra ta yi shiru ta ambace su ba ta ambaci ta ambaci wanke fuska da wanke hannu zuwa zuwa hannu da shafar kai da wanke kafa wannan kawai ta faɗa ba ta yi maganar kurkurar baki da shakarwa da fyacewa ba wannan sai mutum ya koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba ta yi maganar niyya ba wannan sai mutum ya koma cikin hadisi inna wala ma'al bin niyyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa sannan ba ta yi maganar shafan kunne ba shi ma ko dai mu ce sai mun koma cikin hadisi ko ko mu ce lokacin da aka ce wamsahu bi ru'usikum shafar kai ya shafi shafar kunne tunda manzo Allah ta al'udunani min ar wato kunnuwa guda biyu bangare ne na kai abin nufi yadda ake shafa kai haka ma kunne shafa shi ake ruwan da aka shafa kai da shi da wannan ragowar ruwan kuma ake shafa kunne ba sai an yi tajridul ma'i lahuma ba kaga wannan shi kenan an fahimce shi a cikin nan gurin ma'ana duk abin da dai baka samu ba a nan gurin to ya zo cikin hadisi sai ka koma cikin hadisi dan ka kammala alwalarsa haka abin da ya shafi wanka kawai ce wa in kuntum junuban fatahharu ku yi wanka amma da fatiya za ku yi wankan ba wanda wankan da na ba a hakikanin sa abubuwa ne kamar haka abu na farko niyya abu na biyu yin tsarki ko da yake niyya ana yin ta ne daidai lokacin da za a yi tsarki tsarki ɗin shine lokacin da mutum zai wanke gaban sa a daidai lokacin mutum zai kulla niyya wannan shine abu na farko kuma niyyan nan a zuci kawai ake ba a furta ta da baka daga nan gurin bayan mutum ya yi niyya lokacin da yake yin tsarki ya kammala tsarki to sai ya yi alwala irin alwalar da yake in zai sallah da dai kasan ake yin alwala in za a yi sallah haka za ka yi alwala babu abin da za ka rage sai wankin kafa da ka zo wajen wankin kafa sai ka kyale ba za ka wanke ba kai abu na biyu kenan daga nan sai ka tsoma ruwa sai ka tsoma hannunka cikin ruwa sai ka dago hannun aka sai ka murza kanka sai ka sa ya tsinka cikin gashin ka ko ka sa ya tsinka cikin gashin ki mun murza kanki daga nan gurin sai ki ɗebo ruwa ɗin sai ka zuba a kanka ko ka ɗebo ruwa ka zuba a kanka mutum zai ɗauko cikin tafin hannu guda ɗaya ne kaɗai ya sa a kai sai ya mummurza kansa ya tabbatar ko ina ya fita sannan ya sake ɗebo na biyu ya zuba ya tabbatar ya shiga sannan ya ɗebo na uku ya zuba ya tabbatar ya shiga shi ke ya riga ya gama wankin kai daga nan sai ya ɗebo ruwa sai ya zuba a dukkan jikinsa ya fara da tsagin dama sannan ɓangaren hagu ya tabbatar ko ina ruwa ya taɓa ba lalle bane ya zanto ko ina ka tuɗa a'a ya zanto ko ina ruwa ya kai sawa'un ka tuda baka tuɗa ba ruwa ya kai dan tuɗawar ba wajibi ba ce to daga nan gurin idan ka wanke ko ina a jikinka ba abin da ya rage sai kafafunka karfin alwala sai ka zo ka karasa wannan shi kenan ka riga ka gama wanka ko kin gama ma. idan wankan da ne haka mutum zai in wankan biki ne haka zaki in wankan haila ne ma haka zaki bambancin su shine kawai wajen niyya wajen wankan da raba mutum yayi niyyar wankan da raba wajen haila mutum ya mace ta yi niyyar haila in biki ne ta yi niyyar biki amma da sifar duk iri ɗaya ina ba za mu to saboda haka wannan shine wanka a take nan gurin an ambace shi fatsaharu a jumlace amma can cikin hadisin shine aka yarwata magana makamancin abin da na faɗa wannan duk bayanin sa ya gabata a bare yasa ba na so in maimaita duk abin da na faɗa saboda duk wanda yake son ƙarin bayani sai koma ayar ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna cikin surkin nisa a bare in ba ku manta ba daga nan gurin famsa hudu wujuhikum wa aydikum sai aka ce famsa hudu wato sai ba mai zaka shafi fuska zaka shafi hannu to wanne zaka fara shafa ubangiji ta Allah sai famsa hobi bi ku shafi fuskokin ku sannan sai ce me wa aydikum da hannayen amma kuma a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi ya ce da wani sahabi idan ka tashi yin taimama inna ma yukfi ka an tafa ala bi haka za wa haka ma'ana ya nuna masa ya fara shafar hannu sannan sai ya shafi fuska wancan hadisi an yi amfani da summa wato ka shafi hannunka summa musahabiha wajhak sannan ka shafi fuskarka wato sai nuna summa kutubu tarahi wa tartib amma a nan gurin gamsahu menene gamsahu bi kuma wa kuma an yi amfani da alwawu wanda alwawu ta tadullu ala mutlaq al-jam'i la tadullu ala tartib wato dai idan mun bi wancan hadisi sai mutum ya fara shafar hannayensa a cikin taimama sannan sai ya shafi fuskar ina fata mu fahimta to nan gurin sai wata matsala kuma idan an ce sai ka fara shafar hannayenka sannan ka shafi fuskarka to shi kenan sai ka fara shafar fuska kafin ka shafa hannu alwala ta tayammum ta yi ko ba ta yi ba Ta tayammum ka ta yi bisa ga zancen inganci ta tayammum ka ta yi mustahabi ne ka fara hannun sannan fuska amma idan ka fara da fuska sannan hannu ta yi sannan idan mutum ya yi taimama zai iya yin farilla guda biyu da ita ko farilla ɗaya ko zai iya yin farilla ko goma ce da ita ina fata an fahimta sannan za ka iya taimama daga gida ka tafi masallaci sallah ko kuma dole sai ka zo masallaci sannan ka yi taimama ka ta sallah za ka yin taimar daga gida ka zo masallaci sallah ina fata an fahimta za ka yin taimar daga gida ka zo masallaci sallah duk wannan wato ai ina daga cikin abubuwa waɗanda suke sahihai malamai sun yi magana a kansu in akwai wani abin da ya rage a cikin aya wanda ya kamata in ƙara fadakarwa a kai abu guda biyu ne kacal saboda kar mu tsaya a kanta ba ita kadai ce aya ba za mu ci gaba da sauran ayoyin kuma ba kuke muke ba tafsiri muke ko ba haka ba abu na farko ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce amsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu a nan gudun mintin nan minti tabayyidiyya ko ta mai suke domin min tana zama tabayyidiyya akwai kuma min da ilghaya idan mun ce minti tabayyidiyya lokacin da mutum ya zo taimama dole sai hannunsa ya taɓa wurin da yake ƙasa ne sannan ya taimama inda zai samu dutse wanda babu kasa a kansa ya yi taimama ta yi ko ba ta yi ba ba ta yi ba a bisa ga wannan zancen da yake min anan tafi duk tabi'in masu wannan zancen suka ce taimama dole tana buƙatar sai inda ka in ka dafa wurin da ka dafa ka yace Umar to ya kasance wani abu ya makale a jikin hannunka na kasa ko kura sannan ka yace Umar sai amma idan ka shafa dutse wanda yake ba komai a jikinsa ba kasa ba kura to ba sai ba ina fata mun fahimta amma wadansu malamai suka ce min anan ba ta ba zuya bace ba libtida il ghayat idan mun ce min ce da bida'il gaya kaga babu mun ce tsakanin in shafi kasa da kuma in shafi dutse dutsen nan akwai kula a kansa ko yanzu yanzu nan aka yi ruwa ruwa ya wanke dukkan kula da ke kan dutsen nan zo taba da ya tayyama kaga dai ba abin da zan samu a jiki ko dai na taba dutse amma abin da aka bautar da ni in yi shine dutsen nan akan kasa yake na shafi su na tayyama shike na yi. ba lallai lalle ne sai wani abu ya makale a cikin hannuna na da ko kuma za mu ƙara fahimtar haka a cikin taimakon wanda Allah ya nuna idan ka dafa hannun ka idan ka ɗago hannun sai kai ne ko ka buje hannun wannan yanzu ba kasar ake bukata da kasar ake bukata da ba sai ka ɗebo kasar ba gaba da amma ba ita ake bukata ina ba ka an fahimta sannan kuma wani abu na karfe da zan tsaya a kansa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn idan mun tafi kira'ar bi ru'usikum wa arjulakum kun ji abin da nake bi ru'usikum wa arjulakum kun ji abin da nake amma ko dan su malamai da suke taujihi mai kyau daga cikin suna da akwai al-Imam Ibn Kathir cewa qira'ar guda biyu wamsahu bi ru'usikum in ta nuna kafa za a shafa to ana nufin shafar kafa din lokacin da ka sa hudu na'am qira'ar wa arjulakum in ta nuna wanke kafa to ana nufin wanke kafa lokacin da babu hudu a kafar ka kaga qira'ar guda biyu ta tabbatar da me hukunci guda biyu da ta fadda hukuncin almasu wa al-khuffay da kuma mai al-ghasl ina ba ta amfani ta kaga wannan taujihi ne mai kyau ko shakka ba kuma yana da goyon bayan hadisai daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور وبنجد واذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة الله أكمل وميثاقه لكم الكولنسا الذي واثقكم به wanda ya kulla tsakanin shi da ku na cewa za ku bauta masa shi kadai ba tare da kun sa masa kishiya ba in kuntum sami'na wa ata'na yayin da ko kuma kuka sami'na mun ji kuma za mu biyayya واتقوا الله كسورة الله إن الله عليم بذات الصدور قال لي الله مسني ne dangane da abinda da kira kan mutane suka kunsa ma'ana ya san abinda ke cikin zukatan mutane kuma zai musu hisabi a kai ranar tashin kiyama يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ذلك يا أيها الذين آمنوا ya waɗanda suka yi imani kunu qawwamin lillahi ku zanto tsayayyu wajen gudanar da amanar da ke hannunku lillahi don Allah sawa'un amana ce ta mulki na jiha mulki na ƙasa mulki na karamar hukuma mulki na wata masarauta ko na wata gunduma ko mulkin gidanka tsakaninka da matanka da 'ya'yanka ko mulki a ma'aikatar da kake tana da wani bangare na zartaswa shine ma'anar kunu qawwamina ku zanto tsayayyu wajen sauke nauyin da aka ɗora muku wajen sauke amana da ke kanku daidai ba tare da kunci ba lillahi dan Allah su hada a dalkis sannan kuma kuna yin shaida tare da yin adalci wala lakum sana'an qaumin ala alla ta'dil kada kin waɗansu mutane ya ana ku yi musu adalci matukar kuna kin mutane kada kiyayyen nan ta dauke ku wajen sa ku yin adalci na'a kai mata adalci shine daidai kamar yadda na faɗa a daidai wancan ayar abinda ake nufi da adalci shine sanya abu inda ya dace ko wani irin abu a sanya shi inda ya dace wannan yana daga cikin nauyin da yake wuyan kan kowane shugaba yayin da ka tsora wani a wata ma'aikata ya zanto dacewa da cancanta da karatu da ƙwarewar aiki ce ta sa ta kai shi wannan wajen ko ya goyi bayan jam'iyyarka ko bai goyi bayan jam'iyyarka ba yayin da zaka cirewa ne ya zanto rashin sanin aiki rashin sanin makamar aiki cin amana ta sa ka cire shi ba wai dan wata dan kasa cikin ba ba wai dan wata dan wani abu kaza ba wannan shine adalci sanya abu inda ya dace duk abin da ba sa ba inda ya dace babu yadda za a yi Ba babu yadda za a yi kawo baturan gona da kai ta asibiti da ce shi zai kula da marasa lafiya sannan ta ce za a zauna lafiya babu yadda za a yi ka ɗauki likita da ce zan to baturan gona ka ce za a zauna lafiya babin da za ka ɗauko medical doctor da lokaci ka ne zai kula da tsarin birane da gine-gine yadda injiniyoyi suke yi ka ce za a zauna lafiya kowane irin abu ka kasa inda ya dace kuma kowane irin mutum za a bashi amanar jama'a ne saboda aikinsa saboda sanin ya kamata saboda kwarewarsa sawa'un yana cikin jam'iyyar da ta ci zaɓe ko baya cikin jam'iyyar da ta ci zaɓe wannan shine ka'ida wadda da ita ne sama da ƙasa suka zauna da gindo su ba dan wannan ka'idar ba da sama da ƙasa su rusu da ƙasar ta zaizaye da saman ta rubuto ta faɗo adalci ina fata mun fahimta wala lakum sana'an qaumin ala alla ta'dibu kada kin waɗansu mutane ya hana ku yi adalci Allah ce idilu yi adalcin nan huwa aqrabu taqwa shine ke kusantar da bawa zuwa ga takawa takawa shine samun karo samun katanga da za ka tsare mutum daga azabar Allah daga fushin Allah inda mutum yana yin adalci to yana ƙara matsawa kusa da garu ko katanga ta takawa wanda ya samu karo tsakanin da fushin Allah ko tsakanin da azabar Allah wattaqullah ku tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah khabirun bima ta'malun ubangiji ta'ala shine mai bada labarin abin da kuke aikata wa'ada allazina amanu wa amilus salihat ubangiji ya yi alkawali ga waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na gari lahum maghfiratun wa ajrun azim suna da gafara ta musamman suna da lada wanda yake mai girma wallazina kazza wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina amma waɗanda suka kafirce kuma suka kare ta ayoyin ulaika ashabul jahim waɗannan kan sune ma'abuta azaba Allah ya tsare mu يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ubangiji ce ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani udkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin Allah akan lafazin ni'ima ita cewa guda ɗaya ne amma ismin jinsi ne wanda udufa ila al-ma'rifa ismin jins idan an yi idafin zuwa ga ma'rifa ya dullu alal jam'i kin wato ku tuna ni'imomin Allah akan ku إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم yayin da waɗansu mutane suka sanya himma wajen su shimfiɗa hannayensu a kanku su tutar da ku su yi muku ta'addanci su yi muku ba daidai ba fa kafa aydiyahum ankum sai ubangiji ta Allah ya kame hannayensu ga barin ku ba su ci nasara ba ya ba ku tsaro ya ba ku kariya wa taqullah ku tsoraci Allah wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai mu'minin su dogara malamin sun tattauna dangane da wannan aya da wa lokacin da kike faɗin wannan magana ko me suke hukunto mana ko ne kissar saukarta suka yi maganganu da dama amma mafiya shahara ga su guda biyu magana ta farko kuka ce wannan aya tana magana ne dangane da abin da ya faru daga yahudawan banun nadir yahudawan banun nadir yahudawa ne da suke makwautaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a Madina ba wai makwautaka na ga gida da gida ba a'a suna bayan garin Madina unguwar su da kuma sun suka yi yarjejeniya tsakaninsu da manzon Allah cewa ba zai taimaka a yaƙe su ba su ma kar su taimaka a yaƙe shi ba zai yaƙe su ba su ma kar su yaƙe su haka wannan zaman yarjejeniya bisa ba wato kaga anan gurin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ga unguwarsu zai jera da aminci saboda wannan yarjejeniyar su ma cikin su duk wanda ya shigo Madina zai jera da aminci za a tsare jinin sa ko dukiyarsa saboda wannan yarjejeniya me zai faru sai wata ya ta faru wata magana diyya ta zo sai manzo Allah ya je wajen su dan saboda magana akan batun diyya na wani mutum da aka kashe ko waɗansu mutane guda biyu ɗin kabilar Banu Kilab da aka kashe lokacin da ya zauna da manyan su ana tattaunawa da shi karkashin wani soro ko gindin wani soro ana tattaunawa da shi akan batun biya sai ɗaya daga cikin su ya ga sauran dangin su gefe guda yace ga dama fa wanda kuke da ita wanda ko da kuɗi ba za ku sake samun ta banan ga shi ya zo cikin su shi kadai ga shi a zauna a karkashin soro a samu wani mai karfin halima na ya hau sama ya ɗauki katon dutsen nuka ya sako mishi a idan ya so mu kasance mu huta shi kenan mu huta shedan ya jefa masa wannan mutuwa to suna wannan tunanin su yi ko kasi su yi ko kasi tuni sai ubangiji subhanahu wataala ya turo da mala'ika jibril ya bayyana manzo Allah labarin ga abin da suke kulla manzo Allah na jin labari ko neman izinin su bai ba sai tashi sai ya nufo madina sabon ba sai aure ba sai ga manzo Allah a gaban su suka bai su a sukwane me ya faru sai manzo Allah ya labarta musu abin da ya faru kaga nan mun sun ci sun keta wato hurumin alkawali na zaman lafiya kenan tsakanin su to daga nan gudan sai aka nemi wanda Allah cewa ya yake su to wannan ta sa aka yake su aka fatake su aka kore su daga nan inda su kamar yadda ayoyi suka nuna wato ainihin cikin suratul hasri wallazi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi sunne banu nadir min diyarihim li awwal alhasr fa zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atun musulun min Allah to wannan abu da suka kulla na sun so su zuwa annabi sallallahu alaihi ta'addanci Allah ya sanar da shi sun kaya suna yaushe za mu yi waye zai yi suna wannan shawarwarin Allah ya kame hannunsu kenan har ya sanar da annabi har annabi ya bar wajen kafin su gama yanke shawara ina fara fahimta shine Allah ke cewa udkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'mar Allah akan ku idza hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum yayin da waɗansu mutane suka so su shimfiɗa hannunsu a kan ma'ana su muku ta'addanci fa kafa aidiyahum ankum da Allah ya kame hannayensu ba su samu daman yi ba waɗansu malamai suka ce da wannan magana ta biyu akwai hadisi ne ta bar cikin sunan bukhari haka abdurrazzaq as-sanani ya rawaito cikin littafin sa al-musannaf an dawo daga wajen wani yaki da rana an yada zango a wani waje babu inuwa da yawa dan cikin sahara ake sai aka samu wata yar inuwa karama sai sahabbai suka ce mu barwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka bar masa wannan su kuma dai suka rabu kan mutum biyu kan mutum uku haka suka rabu daban-daban manzo Allah ya kwanta yana barci ya rataye sa a jikin wannan itaciyar sai kawai ga wani mutumin karkara ya zo ya zari takobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zarewa manzo Allah kuma na farka daga barci yace da manzo Allah minni waye sai kwace ka daga hannuna a yau manzo Allah ya ce Allah Allah ne sai ya kwace ni daga hannunka daga nan wurin sai ya karwa kawai akwai riwaya da kace sai takobin ta fadi manzo Allah ya dauka wannan karashin takobin ta fadi manzo Allah ya dauka kuma shi ya ce masa kai kuma wa zai kwace ka wannan karashin da idi ne bai tabbata fuskar ta fuskar riwaya amma takobin ta fadi ya kasa sarawa ya rasa yadda zai yi manzo Allah ya shi bai tafi ba shi bai gudu ba ya tsorata Allah ya sa tsoro a cikin zuciyarsa har sai da manzo Allah ya zauna ya zauna sai manzo Allah ya kira wasu ina abubakar ina umar ina usman duk sahabbai suka taru manzo Allah ya labarta musu ce da abinda wannan mutumin ya bayyana yanzu zan to shine anan mun in hamma qauman an ilaykum aydiyahum fa kaffa aydiyahum ankum wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun a cikin dukkan sun guda biyu dai an so aiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama da addanci ne to amma a cikin sai Allah ke cewa an so ayi muku da addanci domin idan aka yi wa annabi illa ai an yi wa dukkan al'umma ne gaba ɗaya sai Allah ya jinjina abin zuwa gare mu mu gaba ɗaya ina ba ta amfani wa Allah fa laysa tawakkal da Allah ne kadai mu ne za su dogara sallatin ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نسيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزمتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ابنه ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل. حقيقة ألا يارك القول بنو إسرائيل و وبعثنا منهم اثني عشر نسيبا من أيقو مسو وتجكادو كوسو قبني تسيك عمد أيام وكيلي نكنا ننتبه لنسو جنسو حرمكم قوم شاكو wato mun tura su tare da annabi Musa alaihi salam ma'ana annabi Musa alaihi salam ya zafi mutum goma sha biyu cikin alasba domin kun san zurriyar gidan Yaqub mutum goma sha biyu ne to kowanne daya daga cikin su yana matsayin kabila ce mai zaman kanta daga cikin kabilu na Bani Isra'il Allah ce wa qatta'nahu musnata ashrata asbatan umama wato mun kasa su har al'umma take har gida goma sha biyu to ko ta al'umma akwai mutum daya lokacin da annabi Musa ya so yi magana da su baya kiran mitin gaba daya haka dan ba da aka kira general mutum na Borno state ya ce ga wani abu da gwamnati za ta yi ko ba haka ba sai dai kowace kamar hukuma sai a manya zo to sarki ba zai kira kowa da kowa ba kasar su sai dai kowace gunduma da kowace district in zan to wannan hakkin da yake wannan district ya zo to shi ne ba asra min isna asra da shi ba mutum goma sha biyu ke wakilta suka zo a nan Musa ya tattauna da su yake to shi kenan an umarce mu tabbaitu maqdis mu je mu yaƙi mutanen da suke ciki mu tsayar da shari'ar Allah a wajen mu yi aiki da ita saboda haka ko mutanen nan goma sha biyu ko ne wakilai na da zan tura ku je ku yi mun leƙen asiri mai ke gudana a baitul maqdis su waɗansan mutane da ke wajen kana'aniyun ko su wane ne ko aljabbarun ya suke ya yanayin jikin su yake ya shirin su yake ya karfin su yake ya rufin karfin su yake ya sojojin su yin suke bacci yin su ne ba sa bacci da suke so me ba sa so ku je duk ku taro waɗannan bayanan ku kawo saboda idan kana son ka yaki abokin adawar ka sai ka san irin tunke shi ya sai ka san ta kuma ne shi zaka wadannan su da mutum goma sha biyu naqib wato ana nufin wakili ko shugaba wa ba asna minhum Na ashara naqiba daga annaqabu ne ko annuqabu a cikin larabci idan an ce annaqabu a cikin larabci hanya wanda take bi tsakankanin duwatsu domin sai in ka bi ka ne za ka ga mai ke kan wannan dutse mai ke wancan farin rabo mai ke wancan gangara dan haka shugaba an ce masa annaqibu li'annahu yunaqibu an ahwali bani qaumi dan yana bibitar halayen mutanen sai san me ake ciki irin yadda idan ka bi hanya ta cikin kwararrabo da duwatsu za ka gano me ke ciki to daga nan aka samu annabi ina fatan kun fahimta wa ba'athna minhum musnaya ashara nasiba muka zaɓi muka kafa wakilai mutum goma sha biyu wanda da su annabi Musa alaihi salam yake yin mu'amala a madadin sauran wa qala Allah inni ma'akum ubangiji ta'ala yace ni ina tare da ku La'in akamtu aqamtumus idan har kuka tsayar da sallah yadda take wa ataytumuz zakata kuma kuka bayar da zakka wa amantum bi rusuli kuma kuka yi imani da manzannina wa azzartumuhum kuka karfafe su wa aqrabtumullaha qardan hasana kuma kuka baiwa Allah bashi kyakkyawan bashi kuka bashi rance kyakkyawan rance لو كفرن عنكم سيئاتكم للي زن كنكري مكو كلا كلنكو ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار وما زن تجدكو الجنة ودكو لموت قدانا تلتسون جنة جننتا فمن كفر بعد ذلك منكم وان دو يكافر في بايا حكا تجتكينكو فقد ضل سواء السبيل حقيقة يا فتي واسأسير حنيا يا فتي واسفنكي وان ديت من الناس معنى القول ان الله يتكالنش دبنو إسرائيل يكي لا يكي na farko iqamatu salati wato tsayar da sallah na biyu ita zakati bayar da zakka na uku al da rusul wato imani da manzanni gaba daya sannan na hudu ta'ziruhum wa tawqiruhum girmama manzannin da ba su karin gwiwa sannan kuma abu na biyar ittiradullahi ta'ala qardan hasana baiwa Allah kyakkyawan ranci al'amuran guda biyar ne ya alƙawari tsakanin su kamar da wannan aya ta bayani a cikin suratul baqara kuma abinda Allah ya ce wa idza akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah وذي الوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة kaga ababe guda nawa can guda takwas waɗansu daga cikin na can sun maimaita a nan gudun. waɗansu a can ko ba a ambace su a nan ba idan dai ka haɗa waɗannan su ne alkawalulluka wato ainihin ubangiji ta ala ce musu haka wannan ne alkawalin in kun yi wannan shi kuma ubangiji zai muku wannan shine la wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kan kare musu kurakuran su da suka yi a baya sannan ya fitar da su aljanna wanda kola muke gudana karkashin ta amma ke dukkan wanda ya kafirce bai ba fa karban sawa sabil hakika ya fice tsakiyar hanya a nan gurin mu lura aya wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila akhadha Allahu kaga ana bada labari dangane da abin da yake al-ghaib amma wa ba'athna minhum 12 nasiba sai ka kuma kuma zalil mutakallim kenan wa qala Allah inni ma'akum sai kuma ka sake kuma zamir zamir al-ghaib la in aqamtum as kuma kuma zamir al-mutakallim wato kudin qur'ani shine tasrif al-ayat Allah ta kazalika nusarrifu al-ayat wato haka muke sarrafa ayoyi mu kawo zance mu canja jumla mu kawo wani zancen saboda azancin magana saboda balaga ta alqur'ani ne wato sai ana ba da labarin kamar wanda baya Allah ya ce sai kuma ya ce na ce musu shine Allah kuma shine wanda ya ce din subhanahu wa ta'ala amma ke kusa da magana dan salan magana malamai suka ce hikimar da ke cikin haka labari ko mun tsawon sa in dai mai da labari din ya karkasa shi zuwa wannan kasan to mai saurari ba zai gaji ba amma ko mai ganin labari in mai ba da labarin ya tafi da shi a tsari da ya sai mai saurari ya gaji ina fata an ana nan na tashi in tafi sallar safe na je na shiga tasha na shiga mota daga nan gurin na tsaya a dama turu daga nan na yi kaza daga nan na tsaya fata kana na na na sai mutane su jin saurare saboda na na ta yi yawa amma na tashi a nan gurin sai muka shiga mota mu bakwai da muka je can sai bar saka sauka sai muka ƙara sa waje kaza da aka je wuri kaza sai na yi kaza daga nan sai na gama da wani sai ya yace kaza daga nan kaga sai zan so ka tafsir da labari ina ba da abinda alqur'ani ke tasriful ayat mai magana in zai magana cikin mutane in baya irin wannan sai a gaji da shi dan gurin kana ta magana sai kana ganin kana faɗin fa'ida mutane kuma suna ta hamma saboda sun gaji amma idan kana sarrafa zance zuwa wannan kashi kashi din tun lokacin da kake yi sai ka kowa mai farjin labarinsa har yanzu baka kosar masa da saboda ka iya dabarar ka shigar masa ka iya ka tuga ke zai ji labari ka motsa kishin kan labari a zuciyarsa wannan sai alqur'ani mai girma sai kuma wanda yake da abinda alqur'ani yake Allah ya فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين وبنجد فضمان قبهم ميثاقهم saboda yadda suke saba ko su bani isra'il la'annahu sai muka la'ance su abinda ake nufi da la'anta ma'ana sai muka kore su daga rahamar ubangiji wa ja'alna qulubuhum qasiyatan muka sanya zukatan su suka zanto kekasassu busassun zukata babu taushi ta tare alkhairi baya ke shiga cikin su a wata kira'a wa ja'alna qulubuhum qasiyatan yu'arrifuna al-kalima wato sai muka sanya zukatan su zanto masu tauri masu tsanani da kafiya da kasiya duk sai ne daidai da kace aliya da kace al'aliya daidai da kace zakiya da kace zakiya ina fata an fahimta qatalta nafsan zakiyatan daidai ghairi nafs ko kuma qatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs kaga zakiya zakiya aliya aliya khasiya khafiya dai mu adasu ina fata an fahimta sai daga cikin ala wazn fa'il sai daga cikin ala wazn fa'il akan ce fa'il fa'il kamar rahim rahim duk dai mu adasu waja'alna qulubahum qasiyatan muka sanya zukatan su suka zanto da kaushi ko da tauri sai da alkhairi baya iska shine Allah ya summa qasar qulubukum min ba'd zalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qasra wato zukatan ko hudawa sun kekace sun zanto kamar dutse sai har sun ku dutse kekacewa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yatafajjaru Allah bi ghafilin amma ta'malun kaga suka san sun fi dutse ke kacewa shine wajen Allah qulubuhum qasiyatan yuharrifuna al-kalima suna tattan jazance daga inda yake a ce kaza sun suke kaza ubangiji da Allah ya ce qulu hifa sai suka ce himfa kaga wannan tahrif al-kalim Sama tahrif al-kalim imma bi ziyada aw bi nuqsan mutum ya kare a cikin zance ko ya rage sai yadda ma'ana za ta canja ko wannan ya riga ya zama tahrif al-kalim al-kalim anan sune hukunce hukuncen Allah da ya saukar cikin at-taura sune al-kalim jam'in kalima wato wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla duk lokacin da aka ce kalimatu llahi ko kalimatu rabbik galibi ana nufin zancen Allah ko ana nufin hukunci cikin hukunce hukuncen Allah ah. yuharrifuna al-kalima kace suna canza zancen ubangiji yace kaza su kuma su fassara da wani abu na daban wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min al-kitab wa ma huwa min al-kitab ma'ana sun karkatar da harshen su suna ƙara kalmar da babu cikin zancen Allah ko su rage kalmar da yake akwai dan dai ta bayar da wata ma'ana wadda za ta dace da san zuciyarsu shine yuhaddithuna al-kalima an mawadi wa nasu hazzan mimma zukiru bihi sun bar wani rabo na abin da aka musu wa'azi da shi sun bar shi ba su aiki da shi ba an-nisyan anan da ma'ana at saboda an-nisyan a cikin alqur'ani yana zuwa da ma'anar mantuwa rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana la yadhillu rabbi wa la yansa an-nisyan anan da ma'ana mantuwa amma annisyan kuma da ma'anar tar shi ma yana zuwa cikin alqur'ani ne wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun an bayyana ku wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih bayan yace kadhalika atarka ayatuna fa nasitaha ay fataraktaha wa kadhalika al-yawma tunsa ay wa kadhalika al-yawma tutraku bil azab ma'ana an jama'a bi ma'ana at-tark nasuha dhanbi ma bi qulubihi yani taraku haddan mimma zukuru bihi wa lam ya'malu bihi sun bar wani kaso na abin da aka musu wa'azi da shi ba su yi aiki da shi ba Allah ce wala tazalu wa ala kha'iratin minhum ba za ka gushe ba kana leƙen kha'inatin ha ha'inci a tattarar da illa qalilan minhum sai an kadan bincike shi lafazin ka kaga ismul fa'il ne amma ma'anarsa al-masdar al-khiyana akan ce al-kha'ina ana nufin al-khiyana kamar yadda ana cewa alkaziba ana nufin alkazibu ko alkizbatu da Allah ke idza waqa'at alwaqi'a laysa liwaqa'atiha kaziba ay laysa liwaqa'atiha kazibun akan ce allagiya ana nufin allagaw la tasma'u fiha lagiya ay la tasma'u fiha lagwan kamar da ce la tasma'u fiha lagwan wala ta'sima إلا قيلا سلاما سلاما هذا الله مصدر إن كان اللاغية ne الفاعل بمعنى المصدر saboda ka alkhiyana khiyana masdar din kenan al-kha'ina ismul fa'il ne bi ma'ana al-masdar kuma wala ta zala tattalu ala kha'inatin minhum ba za ka gushe ba kana ta ganin ha'inci a tattalin su waɗansu malaman suka ce a'a kha'ina a nan gurin na'at ne manqut dan an shafe shi yadda zan zancin yake wala ta zala tattalu ala firqatin kha'inatin minhum ba za ka gushe ba kana ganin adadin maha'inta a cikin su kungiyar maha'inta a cikinsu. su tawagar maciya amana cikin su haka yahudawa suke ba za ku ce ba kana ganin haka har kiyama ta tsaya Idan Allah kaga duk wanda na bada labarin ya yahudawa ne maha'inta ne maciya amana ne da alƙawalin da kuka yi ba za su tsare maka wannan alƙawalin ba sabawa za su allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahadahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun ba yanda za su tsare ma wannan alƙawari na'am inna qalilan minhum sai yan kaɗan daga cikin su daya cikin ɗari kila sai sun alkawali tasa'in da tara kuma su saba fa'afu ki musu abuwa wasfash kuma ka kawar da kai ma'ana ka ji kaman baka ji ba ka gani kaman baka gani ba shine asafu inna Allah yuhibbul muhsinin ubangiji ta'ala yana son mai ihsani wato an faɗa manzon Allah yi musu haka a matsayin wani salo daga cikin salo na zama na mu'amala ila aswar ta sa wani ya zo ya tuba kila kawar da kai din ya sa wani ya zo ya tuba amma a wani wurin an ce ya ke su kare saurara musu qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharribuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم ساجدون. نعم. من الذين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا من مما ذكروا به فعرضنا بينهم فعرضنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ومن الذين قالوا إنا نصارى أما دقتكم وأن سكتي سو نصارى wato su mafiya annabi isa ne mai saka Su ma mai rike alƙawarin su amma fa su hazzan min ma zukiru su ma sai suka bar wani kaso na abin da aka mutu wa'azi da shi an ce su bauta Allah shi kadai kansu sa masa kishiya sun sa masa kishiya an ce su dauka shi kadai yake bai haifa ba ba a haife su ba sun jingina masa ba. na su hazzan min ma zukiru fa aghrayna bainahum al-adawa sai muka iza wutar gaba wal bagdha da kiyayya bainahum a tsakankaninsu da juna ila yawmul qiyama har ya zuwa ranar tashin kiyama ma'ana ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya rashin kwanciyar hankali rashin zaman lafiya gaba kin juna tsakankanin ɗariƙu na nasara tsakankanin ƙungiyoyi da bangarori na kiristanci babu yadda za a wani yadda da wani wani na kafirta wani idan kai kansu ya haɗu to za su yake ka kenan ta musulmi za a yi wa musulunci zagon ƙasa amma su a tsakankanin su da juna wani baya shiga ɗakin ibadar wani wani baya shiga cocin wani ba suke da juna lilis babban abin da zai gaskata maka wannan duba abin da ke tsakanin eh, eh, Northern Ireland da Ingila dukkan su kiristoci ne ɗariƙu ne guda biyu waɗannan kaza waɗannan kaza suke rigima da juna duba abin da ke faruwa tsakanin Sabiyawa da mutanen Croatia a yakin bosniya gaba ɗaya wanda aka fara tun daga 91 zuwa shekaru kaɗan da suka wuce baya daga cikin wuraren da ya fi ko ina ta'addanci abin da ya faru a sarbaneta me ya faru a sarbaneta tsakanin kuroshiyawa ne da sabiyawa dukkanin su kuma kirista ne illa iyaka wancan yana bin wata tarika wancan yana bin wata tarika ta'addancin da aka a wajen yana daga cikin abin da karnin da ya wuce ya kai to hakikanin ta'addanci da kisan kai na dan adam to wannan duk abin da zai gaskata maka wannan ayar fa na bainahum al wal ila yawmil qiyama mun rura wutar gaba a tsakankanin su da juna ko alama ba sa son juna ba sa kaunar juna sai dai za su nuna muku sun haɗe kai lokacin da za su yake ku amma a tsakankanin su ba sa kudi wa sawfa yunabbi'uhum Allah bima kanu yasna'un da sanu ubangiji ala zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa ma'ana gobe kiyama zai labarta musu abin da suka yi na ba daidai ba sannan kuma ya musu misali a kai يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم bayan an ware su daban an yi magana akan yahudu kuma an ware kirista daban an yi magana akan su sai za a kiraye su gaba daya ya ahlal kitab ya ku waɗanda aka bai mu littafi kaga wannan hujja ce kan cewa akwai ahlul kitab dan idan kace babu ma'ana Allah na kiran babu ko da wani mutum ne yazo yana kiran abin da babu shi za ka tafanta shi da hankali ko rashin hankali rashin hankali in wani mutum yazo yana kiran abin da babu ubangiji ce ya ahlal kitabi ya ku ahlal kitab waɗanda aka bai littafi ya ku yahudu da nasara qad ja'akum rasuluna hakika manzan manzan mu yazo muku yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab yana bayyana muku da yawa cikin abin da kuke koyewa na abin da ke cikin littafin Gaske da suka tabbata a cikin littattafan ku a lokacin annabi Musa da lokacin annabi Isa kuke koye ta manzon Allah ya zo na bayyana da yawa daga ciki wa ya afu an kasiyar yana kuma kalewa akan da yawa daga ciki wadansu ababan ya bayyana su da a gane kuskuren ku wadansu ababan ya yi shiru abin da kinu lalle shi manzo ne kada ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin hakika haske ya zo muku daga Allah da kuma littafin mubayyin nur haske kitabun mubin littafin mubayyin shi lafazin mubin mabayyani wato ko dai mutai ce daga abana yubinu ko huwa mubinun ko kuma bana yubinu idan ma bana yubinu ne mubinun ne idan ma abana yubinu ne ko huwa mubinun ne idan aka ce bana abu ya bayyana da kansa wato alqur'ani sai zanto mubinin da kansa yake bayyana idan an karanta sai mutum ya ji shiriya kama shi ko kuma mubinin bayyanar waiki ma'ana da yana dukan wannan ma'anar qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin haske ya zo muku daga wajen Allah da kuma littafin mabayyana malamai sun suka sabani dangane da menene haske kitabun mubin da kowa ya da alqur'ani ne amma menene haske wadanda suka ce haske shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya siffanta shi da kasancewar sa haske sirajan munira ya ayyuha nabi inna arsalnaka shahidan da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira saboda haka nur anan manzon Allah wadansu malamai suka ce a'a nur anan alqur'ani saboda ubangiji ta'ala ya faɗa a karshe karshen suratul nisa ya ayyuhan nas arja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukar muku da haske mabayyani to kaga saukarwa dan alqur'ani kenan fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna والله بما تعملون خبير كذلك من القرآن كنا فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ulaika humul muflihun qur'ani kenan yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim ko yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim ko cikin suratul tauba ko cikin suratul dan hasken Allah din da suke so su fice alqur'ani lokacin da ake karantawa sai su kasu rutu dan Allah ce wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'an wal ghaw fihi ina muhawalatuhum itfa'a nuril ladina in kokarin fita hasken kenan su surutu in ana karanta a kan karanta da haka dai nur anan shine alqur'ani arja'akum min Allah nur hakika haske ya zo muku daga Allah wa kitabun mubin kuma littafin mubayyani ya zo muku daga Allah kila wani zo ce to idan dan me yasa aka yi afafi ga shi abu ɗaya ne sai ce ai ana yin afafi idan siffofi sun ce diddigu za ta addada sifatu a afafu ba'daha ala al-ba'd al-akhar siffofi sun zama daban-daban sai a afafi duk abu ɗaya ne wani lokacin a kawo wawul afafi wani lokacin a kawo wawul afafi Allah ce sabbi jisma rabbikal a'la allazi khalaqa fa wallazi qaddara fa wallazi akhrijal mar'a to wani ne allazi khalaqa wani ne allazi khalaqa fa Allah wani ne wallazi qaddara fa wani ne wallazi mar'a Allah ne sawwa wa wa aka to haka za a min Allah nurun wa kitabu mubin duk qur'ani ne kabira ta allazi khalaqa wallazi qaddara wallazi akhraja duk dai Allah ne idan an gada ma a kawo wawu in an gada ma a cire wawu wala tuti kullu hallatin madin ammazin masya'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin mutullin utullin ba'da zalika zalim hada ta ce fala tuti kullu allatin wa mahin وهماز ومشاء بنميم ومناء للخير ومعتد وأثيم ba wani abu mai sutarwa a cikin larabci da an yi haka nurun alqur'ani kitabun mubin kuma dai alqur'ani kamar yadda yake wa idza atayna musa alkitaba wal qur'ana taura al kuma dai at-taura yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subul salam yahdi bihi Allah da wannan hasken ne Allah ke shiryar da man ittaba ridwanahu wanda ya bi yardarsa wanda ya nemi yardarsa da wannan alqur'anin ne Allah ke shiryar da duk wanda yake neman yardarsa me yake shiryar da shi subul salami hanyoyi na aminci hanyoyi na shiriya an gane ku to jam'i ne a can wani wuri ubangiji ta ala yake cewa wala tattabi'u subula ma'ana wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi dal tarku bi as-subul hanyoyi nan gurin kuma yace ya hadidi Allah man ittaba ridwanahu subula salam hanyoyi والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بيتي سبيلنا با قال سبيل الله سبيل واحد hanyoyin da ba na Allah ba su ne subul hanyar Allah ita ce sabiyin guda ɗaya kenan amma ne yace subula salam sai yace subula na sai yace kuma ga shi kuma yace wala ta tabi subula shine sai malamai suka ce akwai bambanci tsakanin a kawo as ba tare da an yi idafan su ba da a kawo su kuma an yi idafa as-subul da ba yi idafan su ba ba jinjina Allah su ba ma'ana yanzu ba na Allah bane ba amma subula salami kaga subul mudaf wa salam mudaf ilayhi subula na kaga akwai bambanci a sai dukkan hanyoyin da aka jingina ma Allah tanawwa'at lakinnaha sabilun wahid ta'addadat lakinnaha tariqun wahid kaga zakka sabil sallah sabil aiki aikin hajji umara sabil ne zikiri istighfari salatu ga annabi addu'a dukkan su sabil ne in ka hada su gaba ɗaya subul ke kuma ba ta fahimta amma subul haka kawai ko subulul lahi ko subulul salami subulul salami lanna hatu addi ila salami lafazin assalam kuma ko dai suna daga cikin sunayen Allah kamar yace huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul qudus salam ko kuma lafazin assalamu wato aminci gidan aljanna wallahu yad'u ila daris salam lahum darus salam inda rabbihim wa huwa liyuhum bima kanu ya'malun kaza ko ku subul salam hanyoyin zuwa aljanna ko ku subul salam hanyoyin ubangijin aminci mai amintar da bayi duk abu ɗaya ne da haka da ko bambanci tsakanin subul salam da kuma as-subul kadai saboda a nan gudun yan bid'a sukan fake ya eh, sai sai ko ko cewa an tuka da asubul to mu ai dari bai su subulus salami wallahi ta ce dari bai su subulus salami ne abinda ko aka hana abi sunu asubul sai muka ce a a wannan subulus salami abinda ake nufi nau'ika na ibada nau'ika na ayyuka na kirki zakka sabiyi haka sallah haka azumi haka aikin haji haka zikiri haka istighfari idan an yi su bisa ga manzon Allah ya koyar dukkan su kawai ne sabil ne bi hadda zati idan an tattara su subul ne subulullahi ne gaba ɗayan amma tariqun sufaye ba yanda za a yi zaman to subulullahi kan ba za ba ko ba zama kan kirkin sulful an'am san za a ajiye shi wala tattabu subula فتفرق بكم an سبيله ذلكم وصاكم به لله abin da za ka ce ba za su zama subulullahi ba da subulullahi ne ba za su yi adawa da ba amma dukkan wata tsarika ta sufaye tana adawa da wata tsarika ta shuka. dukkan ɗan tijjaniya yana ganin cewa waliyinsa ya fi daraja sama da na ɗan kadiriya dukkan ɗan kadiriya yana ganin cewa waliyinsa ya fi daraja sama da ɗan tijjaniya kuma ana ganin idan kana bin wannan tsarikar ka je ziyarar wannan tsarikar ka ziyarci wannan waliyin ba wata tsarikar ta ka kawo wali sai an maka tajjidi to ah, yanzu idan kai idan kana sallah sai kai zakka zakka ta wuri idan kana zakka sai kai azumi azumin ya wuri to amma su san wani in kana tijaniya ka tafi kadiriya tijaniya ta wuri in kana kadiriya ka tafi tijaniya kadiriya ta wuri in kana arusiya ka tafi wadancan gaba ɗaya arusiya ta wuri in kana hambaliya in kana burhaniya in kana kowa sai niyya niyya in ka ko komai ya zama to ya za a zama subulun lahi hanyoyin Allah sai su zama kishiyoyin juna hanyoyin Allah yadda suke bisa da ka'ida ku rike sa mutan ka'ida ta ta'addab wala ta tafa cikin kididdigu kaza da kaza amma ba ta zama kishiyoyin juna amma hanyoyin shaitan kuma ta ta'addab wa ta tanawwa wa ta tafad sukan zama daban-daban kuma sukan yi kishi da juna sukan yi adawa da juna ina fata an fahimta idan sun ce ƙarya ne duk wani sai tijaniya in ya ce su sun gudun ya ce daga yau da tijaniya da kadiriya duk ɗaya su ko su ga dama kan wallahi tallahi ba kin da zai faɗi wannan Allahu akbar su faɗa ko idan shi sai tijaniya ne dan Allah ka yi shi gaddurtu ka je ka ce da Allah na zo an karɓi kadiriya billahi mu koran ka zai idan kuma sun shehin kadiriya ne kawai ka je gidansa ka zo ka ce na zo an karɓi tijjaniya ka rinka ido ka ce ka zo alƙana maka wannan ko ranka zai ko idan ka kana wurdi in na kadiriya ko shi na tijjaniya ka kana wurdi in na kadiriya ko na kadiriya ka kana na tijjaniya duk wanda ka kana wurdi in na fata gudan ya kore ka ka zama munkiri to da Allah hanyoyin Allah zai tsanna dan hanyar Allah ne ba ta alaka da hanyar Allah kwata kwata kwata kwata kwata nesa ya hadibillahu man yaqba al-iman subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi idni ubangiji yana fitar da mutane min adh daga dangi na duhu duhu bayan duhu ila an-nuri zuwa ga haske kadai kace guda daya bi idnihi da idninsa wa yahdihim ila siratal mustaqim sannan kuma yana shirye da su zuwa ga farkin madadin ya Allah ka shirye da mu ta farkin madadin